Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a sunana sarki zaki MKK Dala Salo mai kankan. To, a jama'a ku za ku ga wannan hoto wannan a tsakanin yan asabul kafi ne da Sheikh Burhanuddin shin wani zai tambaya me ke tafiya ne har yanzu? tsakanin Sheikh Burhanuddin da 'yan ashabul kafi zance ne ya tashi akan batun mubahala da kuma ransuwa. wanda Sheikh Burhanuddin ya magana za ku ga ga Sheikh Burhanuddin da jiya kamata su zauna ga 'yan ashabul kafi sun ajiye littattafai da yawa sun turo mini wai gaskiya suna jiran Malam Burhanuddin ya fito sa'annan Malam Burhanuddin shi ma wai yana jiran 'yan ashabul kafi su ma haka su ma su fito shi yasa zancen da ke tafiya kenan amma wannan na ɗage musu zuwa sabon uh, sati bi mana ranar monday mai zuwa in allah ya yarda ranar litini mai zuwa date za kama on the 23rd ko a 23 23rd of january 2022 za su zo su yi wannan mukabala kuma a yi wannan zama to yana bani wawaki kamar kana malam brandin ya tattaro ƙur'anai da yawa gabansa ya aji ya fi ashirin ga yan ashabul kafi su ma ka gan su ga sunan su ma da yawa <laughs> sun dauko <laughs> littattafai da yawa da kuma malamin su Sheikh Abu Rukayya. bari in gani ko zan same shi a nan jama'a ku yi hakuri za ku ga ga hoton malamin su Sheikh Abu rukayya ga shi ba ga hotonsa a nan amma gabanin haka dai ku bari mu fara jin mai malam Burhanuddin zai faɗa ku ji malam Burhanuddin in Allah yarda sa'annan su ma mu ji su الله الرحمن الرحيم وصلى على سيدنا محمد الخاتم الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 'yan uwa wanda muke tare su a wannan shafi namu mai albarka a rasulun amin wato zaɓin keke kamar da aka sani mun yi akan zamu zami karatu yau za a yi ko ce mubala mutabala kamar yadda wancan sati da ya wuce wuce sati da ya wuce na fito da ya rantsuwa a kan wa'innan maganganu na wannan mutumi mai suna Abdul Jabbar a kan irin abin da ya danganta fiyayyen halitta annan Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan maganganu da ya gaya wa annabi zaki ne kai tsaye ga annabi kuma duk wanda ya zaki annabi ba musulmi ne shi ko a kama haife shi ya zama kafiri a ranar alhamdulillah akwai akuri naga ga wani bawan Allah ya rubuta ba ji sosai gashi nan ga mu muna ji sosai wurin shi ne bai ji sosai ko dai malam Yusuf wala Allah wurin ka ne baka ji so domin mu anan muna ji sosai jaba an kuda ji sosai ku barin sani ya so Sheikh Burandi ne ya ci gaba in aka kare kuma akwai bidiyon da shi malam Abu Rukayya shi ma ya ji yayi ba ji sosai kamar ya wala Allah wurin ku ne muka goran da ya wanda yake ganin da ya zo mu yi mu ba rantsuwa da kuma mukabala wato mutum ya ce muƙabala ne kawo hujja na ce mu ba kuma shine tsiruwa da kuma kaiwa matuƙa cikin addu'a wanda ke haɗe wani sa'in ta kan haɗe da rantsuwa wani sa'in kuma ta kan haɗu da zallanta ko tsiruwa a akan cewa kaza in gaskiya ne ya sarki zaki ya je ya samu irin da cikin su almajirai na jaba wanda ake kira abu Ta yi da cewa alfahari ba ya kai ne magana da shi ba amma sabila lamari ne na addini da ake neman ceto mutane daga kokonto da suke ciki muka yadda aka sake haro horon haurowa wata juma'a in ba na manta ba aka yi magana kan cewa lallai ga abin da ya yi mukabala kai da shi ne ga hadisan da ya bayar shi malamin su Abdul Jabbar a cikin sayyid Bukhari da kuma sayyid ya yace akwai wa'annan munanan maganganu wanda ba ya dinga maimaita su ba saboda maimaita sako sako ne in ba dole ba to jama'a da inda ya tsaya anan ina so za kamun ya ci gaba mu ji kuma shi ma abu shak abu ruqayya shi ma me ya faɗa shi ma shak abu ruqayya me yake faɗa mu ji shi ma nashi saboda ga shak abu ruqayya gaskiya littattafan da suka tara gaban su ya bani mamaki na ji tsoro domin <laughs> littattafan na da yawa kwarai kamar na malam brandin amma mu ji shi ma malam abu ruqayya me shi ma zai faɗa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yan uwa mu da wannan lokaci mai albarka da fatan kwana lafiya. To alhamdulillah al'umma kamar yadda aka yi alkawari yadda kowa daga ya sani cewa yau ranar litinin za mu yi karatu wato wanda aka yi alkawari za a gabatar da shi yau a shafin sarki zaki a dangane da ainihin wato kalubalen da burhanuddin ya nema a yi da shi domin a yi mubahala tare da mukabala bisa abubuwan da ya tuhumi ainihin wato mu da shi. to alhamdulillah kasancewar satin da ya gabata mun samu yan matsala kaɗan sai ga kasancewa ina hanyar balaguro ba a samu aka yi karatun sosai yadda yake ba na fito da ni yanzu na fito lokacin da aka samu ne to ka samu matsala to amma zan alhamdulillah na zo gida ina gida a tamagaran a cikin yanwa ba muna samun kafin gidan malam sa'adu nan da magaran insha Allah subhanahu wataala da ni yanzu a yi wannan karatu to amma an samu matsala alhamdulillah yanzu nan bidiyo kamar da sarki zai ke bukata za a yi shi domin a bawa al'umma haƙuri amma mu da bangaren mu kam alhamdulillah mun zo da shiri ga kayan karatu nan ga qur'ani domin gaisuwa da gwahara da sauransu da abin da ya rike mu eh. alhamdulillah to amma an samu matsala shi sai ki zaki min neme shi ta waya ban same shi bai saurara ba to haka din yasa kenan yanzu ya bukaci a yi bidiyo domin a ga al'umma cewa an samu matsalar ainihin wato network ko abin da ya kama da haka amma mu kam ta bangaren babu wata matsala insha Allah subhanahu wataala da haka dai muna fara umma hakuri sarki zaki ya yi alƙawarin cewa sati mai zuwa insha Allah subhanahu wataala za a zo a yi wannan zama inda yanzu an samu matsala amma kam ni abu ruqayya ta bangare na kamar yadda wancan sati an ji ana cewa ban shirya ba bane kaza kaza kasancewa ina cikin bulaguro amma wannan sati kam ina nan a gida kuna gani ga yana cikin al'umma ga yana alhamdulillah a gidan man sa'adu mun haɗu bayanan nan kayan karatu ba abin da ya rage mana amma kan yanzu matsala daga bangaren babu ta amma insha Allah subhanahu ta'ala tunda ba mu samu hakan din ba sati mai zuwa sarki zaki a kawalin za a haɗu domin a zauna da kamala godiya ga al'umma ga baki ɗaya hakuri Allah ya kama zuwa sati mai zuwa insha Allah subhanahu ta'ala shi ma kamar yau ne da kamala godiya sarki zaki bisa kokari da ake Allah saka da alkhairi eh mun gode Allah ya nuna mana sati al'umma sai ayi hakuri saboda kasancewa za a gaba yi karatu biyu sai a yi mana ba hawan duniya hakuri da muhammadawa. <laughs> to in ji malam burka yawa yana ba kafawa bi ma'ana yan asabar kafi yana ba kowa hakuri ga kuma ku ji malam brandin shi ma a nan shi ma yana ba da hakuri kan inda aka tsaya da kuma inda za ta fi ku yi hakuri. Wani na ce sai cewa wani abu mun mutane da zamani kowa mai ta sako sako ne in ba dole ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la yubillahu jahara bisu'i min alqawli illa rusul Allah ya san mu bayyana mummunan magana mummunan shi yasa magana tsakanin malam Burhanuddin da Sheikh Abu Ruqayya bi ma'ana almajiran Sheikh ah, ah, Abdul Jabbar za a yi zama amma sabon sati za a zauna on the 23rd of uh, uh, uh, of January 2022 ranar Litinin karfe 8 da rabi karfe 9 daidai agogo na Najeriya za a yi wannan zama shi yasa jama'a akwai hakuri su dukan su yanzu a shirye suke malam Burhan din kun ga littafan sa shirye yake shi ma Abu Ruqayya su ma ta bangaren su a shirye suke littafan su na gaban su kaman kadda kuka gani insha Allah jama'a kowa share wannan program in Allah ya da sabon sati za a yi zama ba zan cika ku da magana sosai ba insha Allah zan tsaya nan Allah ya kai mu rai da lafiya alfarma nabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu amma malam za a ji maudu'in da za su zauna akan wannan rantsuwa da malam Brandin ya dauki Qur'ani ya rantsuwa cewa duk abin da Sheikh Abdul Jabbar yake faɗa zagi ne shi ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zagi ne da niyan zagi ne saboda an yayi na farko aka nuna masa a'a ba haka bane yayi na biyu aka nuna masa ba haka bane to maimako ya gyara shi ya ya ci gaba da haka to ɗan asabul kafi su nuna cewa a ai ba shi malam jabar yayi wannan zagi ba cin mutunci ba a'a a cikin littafin buhari da muslim aka samu wannan sa ba malamin su bane shi yasa shi malam brandon ya yi rantsuwa da qur'ani su ma za su yi wannan rantsuwa da qur'ani kuma shi yanzu a faffasa mana abin da ke kai insha Allah jama'a na bar nan zan ci gaba da tafiya na Allah ya kawo ni gida lafiya alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh jama'a sunana sarki zaki mkk dan alassalo mai kankan insha Allah Allah ya kai mu